قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون sai Allah ya ce wa annabi Musa, Ba zai yiwu ba, ba za su kashe ka ba, ka tafi kai da ɗan uwanka Haruna tare da ayoyinmu masu nuna gaskiyarku, lalle muna tare da ku da taimako da ƙarfafawa. muna jin abin da za ku faɗa da abin da za a faɗa maku babu wani abin da zai kubuce mana